Don me ake yi wa mace mai juna biyu shaushawa? Domin rigakafin wasu cututtuka da ake iya kiyayewa ko mace mai ciki ta haɗu da wannan cututtukan jinjirin nata zai samu kariya kenan don a kare lahiyar ɗan nata ne. Don rigakafin wa'annan irin cututtuka ne ake yi wa mace mai juna biyu shaushawa? Akwai cutar babban mura, amma mun yi mai da hankali kan cutar dahi. Don me ake yi wa macen shaushawar rigakafin cutar dahi? Saboda cuta ce da ke iya kama jinjirin, ya kamata a ma uwar shaushawar rigakafin don a kubutar da yaron a lokacin haihuwa ko kuma bayan an haife shi. Zai samu kariya daga cutar ta dahi. l'accouchement mem apre. Wa'ane irin hatsari ne ke gaban mace mai juna biyu da ɗanta in ba ta yi shaushawa ba? Da farko dai uwar na iya yin bari, na biyu kuma tana iya haihuwar ɗan da cuta ko kuma da wata muguwar kama ko ɗan ya mutu a ciki ko kuma cikin ya kasa abin kasa ko kuma ɗan ya kosa amma kuma wajen haihuwar shi sai ya mutu a cikin mahaifa ko kuma ta haihe shi matacce. Aji na uku sai a haihi yaron da wata kama wadda har izuwa girman shi za a ci gaba da rayuwa da ita. Dokta so nawa ake yi wa mace mai juna biyu rigakafin cutar dahi? An yi ba da shawarar mai ciki ta samu shaushawa kashi biyar, amma in tana da cikin hurgo za a mata biyu cikin wata ɗaya. In ta kara samun wani sabon ciki sai a mata wasu biyu. In kuma ta ƙara samun wani ciki a karo na uku sai a mata ɗaya ta ƙarshe. Daga nan ta tsira ba ta buƙatar wata shaushawar, saboda ita shaushawa rigakafi ana yin ta ne saboda jiki ya girka gardawan shi wanda za su kare shi daga cututtuka su kare jinjirin cikin na mace mai juna biyu